Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar aiki a ƙasar Saudiya inda ya halarci babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Saudiya da nahiyar Afirka. Ministan harkokin wajen Najeriya ambasada Yusuf Jirga ya yi wa muryar Amurka bayani akan ganawar da Najeriya ta yi da yariman masarautar Saudiya. bayan haka za ku ji cewa masu yin kayayyaki a najeriya suna gani kayan da ake shiga da su kasar daga china suna kashe masa kasuwa da kawo rashin aikin yi da kuma fatara lamarin da masu sharhi suka ce ya kamata a karfafa masana'antu a nahiyar afirka muna kuma tafa da rahoto na musamman a kan tsokacin masu sa ido a kan zaben gwamnan jihar kogi a najeriya bayan haka za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Sojojin kasar Mali yau talata sun ce sun sake kwato birnin Kidal da ke arewacin kasar daga wurin 'yan tawaye bayan wani samame wanda ya sanadin halakar wasu 'yan tawayen da dama. sake kwato birnin na kidal da aka ce an yi wanda babu wata majiya da babu ruwanta da ta tabbatar na iya zama wata mashahuriyar nasara ga sojojin mali ganin yadda kafin nan kusan an kasa ma jin ɗuriyarsu a birnin yayin da 'yan kabilar azbinawa ke iko da kaso mafi yawa a arewacin ƙasar yau sojojinmu da dakarun tsaro sun kwace kidal ba mu kammala aikinmu ba a cewar jagoran sojojin da suka yi juyin mulki a mali shugaba asimi goita ta kafar x ya kara da cewa zan iya tunawa aikin namu ya hada da sake kwatowa da kuma kare yaucin yankunan mu ba tare da sallamar da wani sashi ba bisa ga ka'idar kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya masu ayyukan ceto yau talata sun ci gaba da ƙoƙarin ceto wasu indiyawa arba'in masu aikin gina hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka makale cikin wani sashi na wata babbar hanyar ƙarƙashin ƙasa a tsaunukan hamalaya wadda ta rufta da safiyar ranar lahadi tawagar masu ayyukan ceton ta yi ta tone wani rami cikin baraguzan da zumar zurara wani katon bututu wanda za a iya amfani da shi wajen zakulo ma'aikatan da suka makale din zuwa waje hukumomi sun ce ma'aikatan waɗanda suka makale na tsawon sa'o'i 60 na cikin ƙoshin lafiya kuma an yi ta basu abinci ruwan sha da kuma iskar shaƙa ta oxygen sannan an yi ta tuntuɓar juna akai-akai tsakaninsu da masu ayyukan ceton ana ganin za a iya kubutar da ma'aikatan zuwa daren yau talata ko gobe laraba shugaban amurka joe biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin da ke cikin gaza yayin da sojojin isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yankin ƙasa na falasɗinawa bisa zargin cewa hamas na rabewa da asibitocin shugaba biden na ansa tambayoyi ne kan taɓarɓarewar al'amura a asibitin alshifa wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin gaza wanda kuma sojojin isra'ila ke ci gaba da yin masa ƙawanya na tsawon kwanakin nan al'amura sun tsaya cik a alshifa saboda rashin makamashi abinci da ruwa dubban majinyata da suka matsu sun gudu daga asibiti na alshifa a ƙarshen mako inda suka bar sauran majinyata 650 da wasu dubban falisdinawan waɗanda aka raba su da muhallansu kuma suke ƙoƙarin neman mafaka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an yi afuwa ma tsohon jami'in binciken rasha sergi kadzi kubarnov wanda aka samu da hannu a kashe wata 'yar jarida mai binciken kwakwaf anna politkovskaya a shekara ta shida bayan da ya shiga yakin ukraine a cewar lauyansa a yau dinnan talata dubban fursunoni ne aka ce an tura su yaƙi a ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da farmakinta a watan fabrairun bara inda masu suka suka ce wasu daga cikin fursunonin sun sake aikata manyan laifuka bayan da suka dawo daga fagen daga a matsayinsa na mayaƙi na musamman an gayyaci katzi kurbanov ya rataba hannu kan wani kwantiragi na shiga wannan aiki na soja na musamman bayan da kwantaragin ya kare a masa ahuwa a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa a cewar lauyansa alex merkel cik a kafar labarai ta afp To labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kammala ziyarar aiki a kasar Saudiya inda ya halarci babban taron bunƙasa cinikayya tsakanin Saudiyyar da nahiyar Afirka har ma ya yi aikin umara a Makka. Bayan taron, ministan al'amuran kasashen waje na Najeriya, ambasada Yusuf Tugga da ya wakilci shugaba Tinubu wurin ganawa da Yarima bin Salman na masarautar Saudiya ya shaidawa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa yadda ta kaya. Wannan ganawa na shugabannin nan guda biyu an tattauna abubuwa da dama an kuma yanke shawara cewa akwai alkawurka wanda ya kamata a ce an sa hannu a baya ba a sa ba saboda haka za a gaggauta sa hannu domin kasashen ya zama na sun fara aiki kusa da kusa don bunƙasa tattalin arziki kuma shi crown prince Mohammed bin salman ya jaddada muhimmancin najeriya ga duk wani mai zurfin tunani ya ce lalle najeriya za ta kasance kusan ƙasa da ke cikin na goma na farko a ƙarfin tattalin arziki saboda haka duk wani mai zurfin tunani da yake shugaba zai so a ce wannan faɗaɗa tattalin arzikin da za a samu na najeriya yana ciki kuma da shi aka yi saboda haka saudi arabia tana da wannan sha'awa saboda haka wannan wato kusan ganawa ne wanda yake da matukar mahimmanci don kuma matsayin saudi arabia ita ma a duniya wanda kusan dai an san cewa tana kusan na farko ko na biyu za a ce a wato danyen mai da kuma sarrafa shi to amma kuma abin da suke yi yanzu kusan suna sa hannun jari mai yawa fiye da kowace ƙasa a karkata tattalin arzikin nasu ya koma kuma su ne za su zama na ɗaya wato kamar samun wutar lantarki ta hasken rana sola da kuma gina wasu irin manya-manyan garuruwa na zamani wanda ake kira smart city wanda kusan komi za a dinga samun wutar lantarki da kwamfutoci da wasu abubuwa na zamani na ci gaba wanda babu wata ƙasa da za ta samu irinsu akwai garin da suke gina wanda suke kira the line misali saboda haka mu ma muna neman mu haɗa kai da su ya zama na koda bayan ɗanyen man ya ƙare ko iskar gas ta ƙare mun kuma riga mun tsallake mun ci gaba muna da wasu hanyoyi daban na samun wutar lantarki da kuma wasu abubuwa na ci gaba da harkar kwamfuta da duniyar gizo da abin da ake kira artificial intelligence wato kwamfutoci masu kwakwalwa wanda suke tunani kamar dan adam eh, wannan za a iya cewa akwai ah, saka jari da saudiya za ta zo ta yi a bangaren mai na najeriya da wutar lantarki da su iska ga da sauransu kenan kwarai da gaske amma kuma ba wai kawai wannan din ba akwai kuma matatu ma da muke da na mai misali wanda za su taimaka kusan an riga an yi nisa ma akan wani abubuwa amma yanzu da yake shi prime minister su Muhammad bin Salman ya shiga zancen za a gaggauta abinda dama ake shirin yi da in Allah ya To a gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar Mutane masu amfani da kayayyaki a fadin duniya sun saba ganin irin kayayyakin da suke amfani da su da aka hada a China waɗanda ke da rahusa. Sai dai wasu masu yin kayayyaki a Najeriya suna ganin kayan da ake kaiwa ƙasar daga China suna kashe musu kasuwa da kawo rashin aikin yi da kuma fatara. Lamarin da masu sharhi suka ce yin watsi da wato rashin karfafa masana'antu a Afirka shi ke haddasa hakan. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka daga Abuja. A shekarar 2019, Chinabeth Okafo wata 'yan Najeriya, ta buɗe sana'ar yin takalma masu suna Chinabeth Designs. 'Yar kasuwar tana samo dukan kayayyakin yin takalma na maza da mata a cikin ƙasar. Duk da basirar da take da ita da kuma ingancin takalmanta, Miss Okafo na sayar da takalma bakwai zuwa takwas kacal a mako. Ta ce takalman da ake shigowa da su daga China suke kashe mata kasuwa. When more imported ones are coming in, Idan ana shigo da kayan waje da yawa waɗanda ake yin su a ƙasar ba sa samun damar shiga kasuwa sosai, saboda waɗanda aka shigo da su sun riga sun mamaye kasuwar. China ita ce kan gaba a cikin kasashen da ke shigo da kaya Najeriya a cewar ofishin jakadancin China da ke Najeriya. Shagunan kasar na cike da kayan lantarkin China masu rahusa da kayan sawa da sauran abubuwan amfani. Abinda mazauna kasar irin su dan balaba gudu da Christopher Duru ke nema kenan. Kayan China na da inganci ga kuma arha. a sabar da haka a iya sani na na fi son kayan china akan na eh, najeriya A koda yaushe mun yi imanin cewa duk abin da ya fito daga wasu ƙasashe ya fi kyau. Amma ba kowa ne ke sayan kaya masu arha ba. Wasu 'yan Najeriya irin su Naomi sun fi son kayan da aka yi a Najeriya. I prefer Na fi son kayan da aka yi a Najeriya a kan na China. Saboda Najeriya kasar mu ce. Idan mu a Najeriya ba mu sayi kayan mu ba, to wa zai zo ya saya daga gare mu. Sauran wasu 'yan Najeriya irin su Daniel Nwafo da Sunday Oguche sun ce kayayyakin Najeriya na da inganci. Yawancin abubuwan da ake shigo da su daga China galibansu jabi ne saboda suna yin su ne kawai don fitar da su ƙetare ba sa amfani da su a ƙasar su. Na fi son kayan da aka yi a Najeriya, saboda takalman da aka hada a wata masana'anta a ƙasar zai yi ƙarko fiye da takalman China da muke sawa, waɗanda da kawon ke su da sabulu sai su koɗe. Abin da muke kira aikin rana ɗaya, saboda ba su da inganci. na ya Obinaya ba mai nazari kan haɓaka tattalin arziki ya yi imanin cewa Afirka ba ta ƙarfafa ɓangaren masana'antu don yin gogayyar tattalin arziki da China. many African countries, Yawancin kasashen Afirka musamman Najeriya ba su da isasshen makamashi da wutar lantarkin da bangaren masana'antunsu ke bukata. Za ka ga matsalolin rashin aikin yi, rashin ingancin sarrafa kayayyaki da tsadar sarrafa kayayyakin. Kwararru a fannin tattalin arziki sun yi imanin cewa hanyar da afirka za ta bi wajen kawo ƙarshen ƙalubalen tattalin arzikinta kama daga rashin aikin yi zuwa hauhawar farashin kayayyaki ita ce ta ranka amfani da abubuwan da ake hadawa a kasashen nahiyar. Mutane da yawa kama ba suna kira ga gwamnatocin Afirka da su ba da fifiko wajen haɓaka fannin fasaha da ababen more rayuwa don bunƙasa kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasashen Afirka. To Madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman akan tsokacin masu sa ido game da yadda zaben gwamnan jihar Kogi a Najeriya ya kasance. Bayan da hukumar zaben Najeriya ta ayyana Alhaji Usman Adodo na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi wanda aka gudanar a ranar Asabar ta ƙarshen wannan mako da ya gabata. Masu sanya idanu sun ce zaben ya gudana cikin nasara kuma hukumar zaben Najeriya ta yi ƙoƙari sosai sai dai ɗan abin da ba a rasa ba. Haka zalika masu sanya idanu a kan zaben da suka zo nan jihar Kogi sun ce sun ji daɗin yadda zaben ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba. Dr. Adebayo Babatunde shugaba ne na wata ƙungiya. mai suna Your Vote is Your Voice in Africa da ke Abuja da ya kasance cikin masu sanya idanu a zaben na jihar Kogi ya ce lamarin fa ya yi kyau domin babu tashin hankali. The election in Kogi state and where I observe the election is Okene, Adavi and other areas. Zaben na jihar Kogi a iya inda na sa idanu a garuruwan okene da adabi da kuma kaba da mufamuru da sauransu abin ya yi domin babu wata rigima zaben ya tafi yadda ake so sai dai shawarar da zan bai wa hukumar zaben najeriya shine ta ƙara inganta na'urarta ta tantancewa wato vivas domin masu kada ƙuri'a sun yi korafi a kanta the voters they are complaining that the vivas machine is not in order to shi ma dai Alhaji Aremu Ade da ya wakilci wata kungiya ta matasan Najeriya masu sanya idanu a kan zaben ya ce zaben na jihar Kogi an yi kokari sosai domin an tabbatar da adalci a zaben. The election is free and fair according to the place that I visited. Ya ce duk inda na zagaya ban ga wani magudi ba a zaben kuma babu rigima jami'an tsaro sun yi iya kokarin su. A yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta apc sun ce zaɓe ne na tsakani da allah domin kuwa sun nemi jama'a ne kuma suka samu. Malam Tanko Salisu na ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar APC a jihar Kogin. Eh mun ci zaɓe ƙwarai don mun fito mun kare zaɓen. kuma duk wani zaɓe da kaga an yi daidai ne babu wani abin da aka yi don mutanenmu da suke arewa duk kowa mun kira su sun zo sun kare zaɓen. kama ana ganin kamar akwai magudi su 'yan jam'iyya adawa sun ce ba ku ci zaɓe ba me za ka ce ba magudi da muka yi don wannan zaben kamar yadda su suka shirya aka mu ma muka shirya don duk wayanda suke nesa mun kira su sun zo kusa kuma sun kada zaben su duba kada zaben aka yi ba inda aka kara vote ko aka yi wani abu amma ba ka ga ita ma hukumar zaɓe ta soke wasu wurare da aka ce an tafka magudi ba ga wannan kamar ya nuna akwai alamun gaskiya ga su 'yan adawa ai su sun sa abin da ya kamata yi kuma din da aka ce an sauke zaben Eh, voting din da aka yi ko an yi wannan zaben ba abin da wannan zaben zai yi to dalilin da yasa kuma su ma suka yi announcing kenan sun san cewa ba inda wannan za ta je yanzu ba ku da wani shakku ko da yan adawa nan sun je ko babu babu wani shakku shi yasa muka ce kuma mu ne muke faɗa da karfin murya cewa duk wanda bai ziyarda da zaben da aka yi ba ya je kotu eh babu tsoro kotun ma namu ne da mu mun san in kai kai da kake da tsoro kai ne zaka ji tsoron zuwa kotu amma kai da kake ganin cewa kai abu daidai ba ka ji tsoron zuwa kotu ba yanzu ku gashi sabon gwamnan nan menene kuke fata ya kawo muku na ci gaba a jihar kogin eh to ai shi shi ma ya ga yanda mai gidansa ya yi yaya bello so shi ma zai daura daga inda yaya bello ya tsaya ne don shi a cikin yaran yaya bello ba wai yaya bello ya fito da shi kawai ba ne dole suna tare da yaya bello yaya bello ya karanci karata din kowa a cikinsu ya ga cewa wannan shi ne zai ji tausayin yan kogi shi sa yaya bello ya dauko shi ya basa duk da wannan dai magoya bayan jam'iyyun adawa na jihar kogin sun yi fatali da sakamakon zaben tare da bayyana shi a matsayin na arin gizo malam tanko shehu ɗan jam'iyyar pdp ne kuma ma na hannun damar sanata dina malaye wanda ya yi ma pdp takara a wannan zaɓe da ya gabata ya ce ba su da shakkun cewa jam'iyyar sdp ta murtala a jaka ita ce ta lashe zaɓen. ni yanzu nan gaskiya su kansu sun san ba su ci zaɓe ba amma sun juya kuma bayan da za yi ni dai ba zan je kotu ba amma na san wanda ya ci zaɓe sdp sun ci zaɓe tsakani da allah kai a matsayinka na dan pdp kaya da sdp ne suka ci wallahi na yarda wallahi na yadda yasa to me dalilin saboda dalilin shine in ka duba kaman layin ta wajen inda gwamna ya fito yawan wajaje in ka ji daga tun da safe ma mai gidana na ta iyo akan ba zaɓe ba zaɓe sun rubuta namba sun kawo mai gidana dina malayi amma kagan ka duba kasan gara kuma in aka ce a yi zaɓen a nan wajen su sun san ba za su sha ba ko za su sha da kyar ne amma shi kuma wannan ɗan sdp ɗin ka duba a local government tara ya ci wajen takwas kuma da large vote Hukumar zaben Najeriya dai ta ce ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da aikinta ya yi kyau, kuma ma a wuraren da aka soke zaben bai shafi sakamakon zaben ba kamar yadda babban jami'i na hukumar zaben najeriya farfesa sani muhammad adam ya yi karin bayani kace zaɓe bai shafi sakamako ba akwai abin da muke kira margin of lead wato idan wanda ya ci ya ninka wancan ba sai mun koma wannan wuri mun yi zaɓe ba saboda ƙuri'u dubu goma sha shida ne kawai shi kuma wanda ya ci zaɓe yana da tsira wajen dubu ɗari biyu da wani abu ko da an dibi wannan ƙuri'u na ogori magongo an ba wa shi murtala ba zai kama wasu wanda ya ci ba to saboda haka gwamnati ba za ta lalata kuɗin ta ta koma ta yi zaɓen da bai dace ba to shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of lead shine wanda ya fi tserewa idan tserewar shi ta kai ga yaninka ninka abin da ake so shikenan shi ya ci zaɓe so mun yi abin da constitution ta ce mu yi ne da kuma dokanmu ta zaɓe na najeriya da kuma dokokin inec amma akwai ah, jam'iyyun adawa ba su yarda da sakamakon nan ba me za ku ce mu a ah, ba wanda ya ce bai yarda ba kowa ya yarda a nan wurin ai ana kallon mu a tv ba wanda ya ce bai yarda sdp sun ce ba su sa hannu ba sun yi magana ah, sun sa hannu mana ko ba su sa hannu ba dai an gama zaɓe kuma sun yi zaɓen kuma sun san abin da suka samu kuma kowa ya san abin da kowa ya samu yanzu kuna da kwarin gwiwa ko da sun je kotu ba za su da kwarin gwiwa ba mu da wani fargaba saboda ba tsafi muka yi ba mun yi amfani ne da abin da ya gabata wanda kuma kowa ya gani kowa kuma yana da agent so babu wani sura mazauna jihar kogin dai sun ce suna cike da kyakkyawar fata da zato mai kyau ga sabuwar gwamnatin jihar kogin Dr. Umar shi shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya mazauna jihar Kogin. Alhamdulillahi mun gode wa Allah. Ai ana masa kyakkyawan zaton alheri. Ana masa kyakkyawan zaton alheri kuma mutane suna ganin in Allah ya da wannan gwamnatin sai ta yi abin da na baya ma ba ta yi ba. Insha Allah. Kamar ku Hausawa 'yan arewa da ke zaune nan a Lakwaja. a minan ya fatan ku eh, daga gwamnatinsa to kamar yadda dai gwamnatin da za ta wuce ta ba mu sa ta yi mana abubuwa na alkhairai daban-daban to muna son wannan gwamnatin ma ta kamanta insha Uh, akwai batun samar da abubuwa na ci gaba uh, a wuraren yankunan da kuke zama kuna bukatar irin wannan a muna bukatar ci gaba sannan muna so wannan gwamnati da za ta shigo ta yi kokari a samu asibitin haihuwa kyauta a cikin asibitocin gwamnati shine kukanmu ga gwamnatin jihar kogi shine hawayen da za ta share wa duk wani mai karamin karfi a jihar kogi asibitin haihuwa kyauta daga gwamnati shine abin da da kula da mata kuma ko da kuma kula da mata da kananan yara insha Allah kuma muna sa rai in aka yi wannan abin to gwamna ma aljanna zahi a yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin jam'iyyun adawar na jihar Kogi idan an kafa kotun sauraron kararrakin zaben Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta talata a yau dinnan da Walter Mazari dan kasar Italiya dan shekaru 62 da haihuwa wanda a yau ne kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya Napoli ta bada sanarwar kama ragamarsa na horar da kungiyar. Walter Mazari ya canji Rudi Garcia dan kasar Faransa da kasa nuna kitakus a wasannin wannan shekara ta 2023 dauko daga tazakarun Turai Champions League zuwa teburin kwallon kafa na Serie A na kasar Italiya. italiya inda zakar na kakar bara ta kullon kafa ta kasar ta siri a yake yanzu haka a matsayi na hudu da maki 20 da ɗai kawai tun karshen makon da ya gabata ne aka kyauta zaton kungiyar ta napoli za ta raba gari da kocin ta ridi garcia bayan ta sha kashi a karshen makon da ya gabata mako na goma sha biyu na teburin kakar kwallon kafa ta bana ta siri a hannun ampoli da ci da nema a da can baya igor tudor ne tsohon kocin olympic de marseille da kasar faransa aka yi zaton zai canji rudy garcia sai gashi kogo ya zirkice da mujiya ya taku kungiyar kwallon kafa ta barin munich ta kasar jamus a yau ne ta bada sanarwar sayo sabon dan wasa dan kasar australia dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa cewa da nestori iran kunda dan wasan na club din adelaide united football club na kasar australia dan wasa ne da shugabannin kungiyar kwallon kafa na barin munich na kasar jamus suka nuna cewa suna da yakinin tauraron dan wasan zai kyalla nan ba da shuma ba kungiyoyin bayar munich da adelaide united ba su ba da sanarwar ko nawa kungiyar ta kasar jamus ba ta kashe wajen sayan dan wasan da ke bugawa a gefe kuma mai dan karen gudu da aika kwallo raga shi ko dan kasar argentina herman crespo dan shekaru 48 a duniya da ya bugawa kulob din farm na italiya da inter mila shi ma na italiya a yau talata ne ya karbi ragamar club din kasar tarayyar larabawa ko emira arab ni na al'aina dan kasar argentina zai canji tsohon kocin ajax amsterdam cewa da alfred schroeder ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila a yau ne ta bada sanarwar cewa tauraron tajid bellingham da ke buga club din spain real de madrid ba zai samu damar halartar kwallaye guda biyu da kasar ta ingila ko britain duniya za ta buga ba a nan gaba dan wasan da ke fama da ciwo a kafada bai halarci wasan karshen mako ba da ya hada kungiyarsa ta Real de Madrid da Valence wasan da Real de Madrid ta yi wa Valence cin kaca biyar daya dan wasan ba zai samu damar bugawa kasarsa ta Ingila ba a karawarta da Malta da Macedon a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Turai waɗannan wasannin Ingila za ta neman yin nasarori ne don ƙarfafa fa matsayin ta na gaba a rukunin ta na sai da hada italiya ukraine malta da macedonia kuma wannan rukunin dai tuni ingila ta samu shiga kofin turai na kwallon kafa na shekara 2024 kuma ita ce ke kan gaba da maki 16 gaban ukraine na maki 13 sai italiya ne maki 10 kawai haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe uku da minti hamsin da shida. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. To a takaicen sojojin kasar mali yau talata sun ce sun sake kwato birnin kidal da ke arewacin kasar daga wurin 'yan tawaye bayan wani samame wanda ya yi sanadin halakar wasu 'yan tawayen da dama sake kwato birnin na kidal da aka ce an yi wanda babu wata majiya da babu ruwanta da ta tabbatar na iya zama wata mashahuriyar nasara ga sojojin mali ganin yadda kafin nan kusan an ma kasa jin ɗuriyarsu a birnin yayin da 'yan kabilar azbinawa ke iko da kaso mai yawa a arewacin ƙasar masu ayyukan ceto yau talata sun ci gaba da ƙoƙarin ceto wasu indiyawa arba'in masu aikin gina hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka makale cikin wani sashi na wata babbar hanyar ƙarƙashin ƙasa a tsaunukan Hamalaya wadda ta rufta da safiyar ranar Lahadi. Tawagar masu ayyukan ceton ta yi ta tone wani rami cikin baraguzan da zumar zurara wani katon bututu wanda za a iya amfani da shi wajen zakulo ma'aikatan da suka makale din zuwa waje. shugaban amurka joe biden ya ce dole ne fa a kare asibitocin da ke cikin gaza yayin da sojojin isra'ila ke ci gaba da auna cibiyoyin lafiya a wannan yanki na falasinawa bisa zargin cewa hamas na rabewa da asibitocin shugaba biden na ansa tambayoyi ne kan taɓarɓarewar al'amura a asibitin alshifa wanda shine cibiyar lafiya mafi girma a birnin gaza wanda kuma sojojin isra'ila ke ci gaba da yin masa ƙawanya na kwanaki wato tsawon kwanaki al'amarin da wato al'amura sun tsaya cik a alshifa saboda rashin makamashi da abinci da kuma ruwa an yi afuwa ma tsohon jami'in binciken rasha sergei kadzi korbanov wanda aka hamu da hannu a kashe wata 'yar jarida mai binciken kwakwaf anna kaya a shekara ta da shida bayan da ya shiga yakin ukraine a cewar lauyansa a yau dinnan talata dubban fursunoni ne aka tura su ukraine yaƙi kuma aka masu rangwamen masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayi nan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu David. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.